رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باي والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدى هفواء أولنا يمجي لا أصبر وانده داتي دشاء بقوي جوات الربيع الأول أولنا شكرا تدور تجيكتو دائشرين دبقوي باي هجرة صلى الله عليه وآله وسلم makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da shida miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka a riyadu salihi wannan kuma shi ne darasinmu na saba'in da ɗaya darasin da ya gabata karshen abin da muka karanta shine babul istikharati wal mushawarati يوم زام باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة باب استحباب الذهاب إلى العيد babin da yake magana dangane da mustahabbin tafiya idi wa iyadatul maridi da mustahabbancin zuwa gaida mara lafiya wal hajji da tafiya aikin haji wato shiga maka ko shiga mina ko shiga arfa wal ghazwi da fita ta yaki fita daga gari za ka yaki wal jinazati da fita bayan gari dan zuwa binne gawa wa nahwiha da makamantansu min tariqin ta wata hanya war ruju'i min tariqin akhar da dawowa ta wata hanyar ta daban wato mustahabbi ne lokacin da zaka fita ɗaya daga cikin ababen da aka lissafta shine zaka je idi zaka je gayyar da mara lafiya zaka je aikin haji fita ta yaki zuwa binne gawa idan mutum ya fita ta wata hanya to in zai dawo gida sai ya dawo ta wata hanyar ta daban hakan mustahabbi ne saboda me li tafsiri ibada dan yawaita wuraren ibada da aka hanya ka ta tafiya ibada zaka aka hanya ka ta dawowa ka dawo daga ibada to ya kamata wuraren da ka bi wajen tafiya su saba wuraren da ka bi wajen dawowa don kowane titi tsakanin na tafiya da na dawowa ya samu rabansa na bayyanar da ibada a mustahabi ne yin hakan ba wai dole ba an jabirin radiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم an karɓo hadisi daga Jabir dan Abdullahi Allah ki kare da a gare yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amince tabbata gare da iyalan gidansa ya kasance idza kana yawmu idin idan ranar idi ta zo khalafa sai ya saba wa hanya ma'ana sai ya dawo ta hanyar da ba ita ya bi ba wajen tafiya idi shine khalafa tariqa da lokacin da zai fita ya bi wannan titi lokacin dawowa sai kuma sai dawo ta wani titin na daban wannan hadisi rawahu bukhari imam al ya rawaito shi qawluhu khalafa tariqa fadar na cewa khalafa tariqa yakan saba hanya me wannan ke nufi ya'ni zahaba fi tariqin wa raja'a fi tariqin akhar yana nufin wajen fita sai ya tafi ta wata hanyar wajen dawowa sai ya dawo ta wata hanyar ta daban ba wadda ya fita a kanta ba ga wannan hadisi ya zama nassi dangane da saba hanya a ranar idi ba bambanci tsakanin idin karamar sallah da kuma idi na babbar sallah in dai ranar idi ce haka manzon Allah ke yi kuma haka yi mustahabbantar a وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس hadisi daga Abdullah dan Umar Allah shi kare da a gare su shi da mahaifinsa anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da mun tabbata gare shi kana yakhruju min tariqi shajara ya kasance yakan fita ta hanyar da ake kira tariqu shajara idan zai bar Madina in zai fita daga Madina tafiyar zuwa yaki tafiyar zuwa aikin haji tafiyar zuwa umara yakan fita min tariqi shajara wa yadkhulu in ya zo shigowa madina kuma sai ya shigo min tariqil mu'arraf da wani titi da ake kira tariqul mu'arraf akwai wani wuri ne wanda zango ne daga cikin zanguna na matafiya a da suke yada zango a wajen su kwana to sai ya shahara to titin da ke bi ya je wajen sai a ce masa tariqul mu'arraf kamar yanzu kana gurin ka tsaya idan zai tafi wuri kaza ya bi titin kura wajen dawowa ya bi wata titin gwarzo ai kaga titin ba a gwarzon ya tsaya ba amma yakan bi ta gwarzon ya wuce ai kaga titin ba a kura ya tsaya ba amma yakan bi ta kura ya wuce to kamar haka ne tariqul dare ko ma'arwa sanannen hanyoyi ne na zuwa makka a wancan lokaci to kaga wannan shi ma wato karkashin sa za a fahimci cewa idan annabi zai fita daga gari wato zuwa wani wuri to yakan bi ta wani titin wajen dawowa ya dawo ta wani titin na daban wa iza dakhala makkata idan yayi nufin shiga makka kuwa dakhala min as-saniyyati al-ulya yakan shiga makka ta tudunta wa yakhruju min as-saniyyati as-sufla yakan fito daga makka ta gangaranta a wancan lokaci garin makka na tsakiyar wani tudu da gangare sanannu tun da garin baya da fadi to idan zaka shigo idan manzo Allah zai shiga garin sai shiga ta as tudu sai da lokacin nan sai sai ya shiga maka yana mai yin gangara idan ko ya tashi fita daga maka sai ya fita ta gangara din sai kuma ya zagayo ya biyo wata hanyar ta daban dan fita daga maka to a nan gurin dangane da ranar idi mun samu hadisi ne hadisin wa eh hadisin Jabir dan Abdullahi ya nuna idan annabi zai tafi idi yakan dawo yakan fita ta wata hanya ya dawo ta wata hanyar ta daban tsawon idin karamar sallah ko babbar sallah sannan kuma hadisin Abdullah da Umar shi kuma ya nuna mana idan annabi zai fita tafiya ta barin gari an gane ko yakan fita daga Madina ta wata hanyar ya dawo ta wata hanyar ta daban haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke yi to kun ga anan gurin wajen fita tawabin fita ta tafiya aikin hajji ko tafiya aikin umara ko fita dan jihadi duk dai abin da yake yi kenan ina fata an fahimta amma aljinaza fita dan jana'iza dan zuwa abin ne gawa shin ya shiga cikin wannan hadisi na Abdullahi dan Umar bisa ga nassi ko kuma an riskar da shi ne ta fuskar kiyasi abin da zamu gani a fili kiyasi ne da haka yanzu dai muna da nassi dangane da me ababai guda biyu abu na farko shine me idi zuwa ko dawowa daga idi a saba hannu abu na biyu ita ce fita ta barin gari sawa'un mutum ya tafi ne da niyyar aikin haji da niyyar aikin umara jihadi zaki kasuwanci zaki ka ta ta Kano ta wani ta wata hanya to sai ka dawo ta wata hanya ta daban wannan in ka samu dama mustahabi ne yin haka amma fita zuwa wajen binnigawa ka fita ta hanyar ka dawo ta wata hanya ta daban to wannan ba nafsi ne karara ya nuna haka ba amma ya fahimta haka ne karkashin nasu. sai ga cewa tun da waɗanda dukkanin su sunan su fita to haka fita ma zuwa abin gawa ita ma sunan ta fita ke to amma wannan akan yi wannan izina ne idan ya zanto fita zuwa abin ne gawa an saba a garin da makabartarsu tana bayan gari to idan makabartu sun riga sun zama tsakiyar gari ba, to kaga wannan ba za a riskar da shi da fita ta tafiya ba sannan ko da makabarta tana bayan gari wato ba kamanceceniya mai yawa ta dab da dab da juna tsakanin fita zuwa makabarta ka je ka binne gawa ka dawo da kuma fita zuwa wani gari balagoro ko dan kasuwanci ko dan duwa mara lafiya ko dan sada zumunci ko dan aikin haji ko dan umara ko dan jihadi dan kowa san wannan wata fita ce wadda ba tsammanin ka bane ka dawo nan da minti goma ko nan da minti talatin ko nan da minti ashirin kina za ka yi kwanaki kina za ka yi watanni to irin wannan kaga daban da wannan wadda yanzu yanzu dab da dab za ka je da an binne gawa kuma ka dawo ina fata an fahimta dan haka a nan gurin waɗansu malamai suka ce ya kamata mu taƙaita akan abin da nasi ya nuna karara mu mustahabbantar da fita ta wata hanya dawowa ta wata hanya ta daban dangane da abin da nassi ya zo karara a waɗansu malamai kuma suka ce a'a mu nemi abin da koyaya aka samu kamanceceniya in dai shi ma ya karɓi sunan ibada sai mu riskar da shi da wannan to malaman da suke da wannan ra'ayi na biyu shi yasa suke cewa irin yadda mustahabbi ne ka fita idi wata ta wata hanya ka dawo ta wata hanya ta daban to haka inda sallar juma'a zaka sai ka fita ta wata hanya ka dawo ta wata hanya ta daban waɗansu ma suka ce kai ko da daga gidanka za ka je masallacin unguwar ku kamsu salawati in ka je ta wata hanyar sai ka dawo ta wata hanyar ta daban suka ce domin da sallar idi da sallar juma'a da sallar ta kamsu salawati dukkanin su ibadat ne fa hunaka tashabuhun min haythu kaunuha ibada akwai kamanceceniya da juna ta kasancewarsu dukkanin su ibadoji ne to da haka kenan yadda a idi zaka canza hanya haka a juma'a ma zaka canza hanya haka in ka fita daga gida don ka je wato ainihin um, ka ka ka yi sallah ta kamsu salawat cikin jam'i to ita ma wajen dawowa ka canza hanya waɗansu ma suka fita kowace ibada kamar ka fita daga gida zaka je ziyara to ka dawo ta wata hanyar ta daban in dai ziyara ce irin wannan ta girmama wani mutum da yake da daraja saboda darajarsa ko don saboda wajabcin wani abu na haƙƙi da Allah ya ɗora a kanka garin ku da mahaifinka sai ka fita daga gida dan ka je gidansa ka je ka gida ka ga yadda shi ka dawo gidanka to ta hanyar da ka fita sai ka dawo ta hanyar ta daban sai ka fita ka ga yadda wani malaminka ko wani shugabanka to ta hanyar da ka bi ta hanyar fita sai kuma ka canja wata hanya ta daban wajen dawowa domin dukkanin su fita-fita ne waɗanda suke na ibada ka fita dan ibada nan ma ka fi dan ibada da haka sun yi kama da juna to tsakanin waɗanda suka ce don mu ga mai fita ta ibada mu canza hanya wajen tafiya daban da ta dawowa da waɗanda suka ce mu taƙaita a inda nafsi ya ce mu taƙaita wanne ne ya fi Su ka babu abin da nafsi ya ce ni da domin Allah sallallahu alaihi ya fita masallacin juma'a to nawa <laughs> a rayuwarsa ta Madina tun da aka shar'anta juma'a har zuwa lokacin da ya bar duniya shekaru takwas ya yana sallar juma'a to amma ba a taba ganin ya ɗauki mataki na canja hanyar zuwa ta sha bamban da ta dawowa ba irin yadda ya yi da ya yi ko da an ruwaito sannan ya fita ya je ya dubo marasa lafiya ya fita ya kai ziyara ga waɗansu ya yi kaza ya yi kaza ba a taɓa ganin ya canza hanya ko ya ce a canza hanya ba irin yadda ya yi a idi kun ga kenan ba za mu riskar da komai da komai da cikin nan sai abin da nasu ya dace ba dan babu da na ibada wanda baya karɓar kiyasi ibada babu kiyasi a cikin sai an samu nasi ina nufin wajen tabbatuwar ibada ba za a tabbatar da ibada ba ta fi karɓe kiyasi dole sai ta fuskar nasi wannan shine abin da ya kamata mu fahimta da haka anan wurin cikin abin da malam nawawi ya lissafa istihbabin zahabi ila al-eid kaga wannan nasi ne wa iyadatul marid wannan nasi ne ko kiyasi kiyasi wal hajji wal ghadwi wannan menene a'a nasi ne domin kana yakhruju min tariqi tajara wa yadkhulu min tariqi al muharrar? wannan ko fita ta aikin haji ta barin gari kaga ta a cikin gari ne ta aikin hajji fa Ta barin gari ne haka jihadi ma barin gari ne haka in kasuwanci zaka da menene barin gari ne wannan kaga shi ma nasi ne to amma ta zuwa a je a kai gawa a dawo wal jinazati wannan nasi da ko kiyasi kiyasi haka da yazo wa na ha dukan wannan menene kiyasi ne gidan ba nasi bane mutum daga abin da nasi yazo a kan ina gana da wannan ba za a iya sanin mamaci wata hanyar hadisi da mai sallah ta yi cewa ya raba ranar asuwar lahadi cewa sai sai ya ya ta ainihin fara ita kuma juma'a sai ta ke da kuma idan ya hauka da kuma baka fahimci abin da na faɗa wasu da suke na ce manzan Allah ya yi shekara takwas yana juma'a ba taɓa ganin ya canza hanya ba ko bai ce wani ya canza ba ko ka taɓa gani ko ka gani yi shekara takwas yana juma'a ba a ga ya canza hanya ba ba wanda ya rubuto cikin sahabbai da suka rayu da shi da ya canja kuma da sun yi mai tunda akwai abin da bai kai wannan muhimmanci masu rubuto akwai abin da baya da alaka ma da ayi koyi da shi sun rubuto daidai da motsin asuwaki karan asuwaki a bakin manzon Allah sai da suka rubuto to sai aka idan ka zan asuwaki sai ka faifai karan irin nashi ai baka ji sautin ba amma da sun rubuto to da ya canja a zuwa juma'a shekara ta yana juma'a da ya canja hanyar zuwa ta kawo banda ta dawowa da an gani ka gani tunda ba a yi ba kuma sai ka ba shi sunan idi ka ce tunda shi ma idi ne tambaya ta kike ko kuma bayani kike daga at-ta'aris aka same shi at-ta'aris shine yin barci a karshen dare matafiya sukan yi barci a karshen dare don su tashi kuma da sassafe Allahumma amin sai abu guda biyu ya rage abu guda biyun da ya rage na farko me ake nufi da canza hanya ina fata muku na biyu me hikimar da ke cikin canza hanya an su tambayar farko me ake nufi da canza hanya kowa ya san cewa in yanzu daga nan gudun za ka fita ka bi ta nan titin kai nan yamma ka fita cikin daula hotel kai da kake nan ungogoro da kano wajen dawowa kuma sai ka zagayo ta wajen nta ka shigo ta daga gabaci kowa ya san kayi mai ka canja hanya to haka waɗansu malamai suka fassara canja hanya abin da kowa shi zai iya fahimta duk wanda zai fita daga Kano ta kofar Nasarawa ya tashi shigowa kuma ya shigo ta kofar da Abundi yayi mai ya canza hanya duk wanda zai fita ta kofar mata ya shigo ta kofar wambai yayi mai ya canza hanya wannan shine abin da galibin malamai suka faɗa waɗansu suka ce a abin da ake nufi da canza hanya ba lallai sai ya kai wannan ba wannan din ba canza hanya ne amma ba lallai shi shi kaɗai ba dukkan mutumin da yanzu ya fita daga nan masallacin ya kama titin nan na ungwagwar da ya yamma har zuwa bakin daula lokacin da ya fita sai yake bin gefen daman titin da ya je dawowa sai ya je kuma ɗaya damar ta kan to sunan ya canja hanya dan inda ya taka da zuba ne ya taka yanzu <laughs> kake kenan irin manyan titunan nan na zamani wanda aka raba su tsakiyar yanzu ka fi titin zare Road kaga express ne an raba shi tsakiyar shi da wani katon su lokacin da ka fi sanan gudu kuma ka je dawowa ka dawo san ɗaya gefen sunan shi kayi ne ta canja hanya asko ta zuwa ne suka ce waɗansu sun faɗa haka amma galibi sun ce da fassarar farko suka ce hakikanin gaskiya abinda ake nufi da canja hanya yanzu ka go ta hanya ka ga waɗansu gidaje ka ga waɗansu mutane irin waɗanda ba su ka gani ba lokacin dawowa ka ga ko wannan baya tabbatuwa sai in kai mai sai in ka canja hanya a misalin farko da muka bayar ba a misali na biyu ba wannan shine hakikanin canja hanya to me ake nufi sannan me hikimar canza hanya manzo Allah dai bai bayani karara ta bayyana cewa ga dalilin da yasa ya canza hanya waɗansu malamai suka ce domin ka samu wuraren da za su yi maka shaida da yawa domin duk inda kai ibada zai zama maka shaida a ranar tashin kiyama ka bi ta nan wajen tafiya kasar wajen za ta bada shaida sanan ka bi lokacin da ka ibada ka bi ta can wajen dawowa kasar wajen za ta bada shaida a ta sanan ka bi wajen dawowa daga ibada haka waɗansu malamai suka ce waɗansu malamai kuma suka kawo wani dalilin da ban suka ce a hikimar wannan shine da izhari hadhihi shari'a hadhihi sha'ira dan bayyana sha'irar musulunci ya zanto kowane titi a rannan a gari ya samu kasansa na dandazon masoya Allah na taron masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan hakan ya bakantawa kafirai rai dan hakan ya bakantawa munafikai rai duk inda suka duba sai suka taron bayan Allah za su ko sun dawo daga ibada amma in titi ɗaya zuwa aka wajen tafiya titi ɗaya wajen dawowa to ba za a bayyana wannan karfin musulunci din ba da ja'ira yadda take ina da wannan hikima ta biyu da karfi waɗansu malaman suka ce ko mun yadda cewa akwai waɗancan ababen guda biyu mu abin da muka fi damuwa da shi annabi ya yi ko bai yi ba Ya yi, mu yi kawai at-ta'assi wal iktida Tunda Allah ta laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun kai lokacin da kake kana jin kurin koyi nake da annabi wannan ya ishe ka guzurin zuwa tashin kiyama kina ba za a fahimta wannan ya ishe ka guzuri na tashin kiyama ka ji cewa ittida kake koyi kake da annabi sallallahu alaihi wa alihi babu istihbab taqdim al-yamin fi kulli ma huwa min bab at-takrib